haka ne haka ne alal ya faɗi alheri sai allah kowa yi zamba kai ne na yawa wannan lokaci da muke ciki yana tabbatar san muku cewa federation ta ƙasa ta tanadi koyi iri-iri tare da ƙarhin gwiwa da sawa hannu na ministar ta wasanni za a shirya wannan babban wasa a nan cikin birnin yamai wasa ce wadda ta ba mu damar cewa mu shaida da cewa soja waɗanda suka yi mulki a cikin wannan ƙasa inda za su ceton ƙasa daga cikin hannun turawa babu shakka wannan rana ita ce ta zo 26 ga wata wanga da ake ciki mai kwana goma sha shidda babu shakka dukkan waɗanda aka kira a cikin wannan kira da za a yi na waga babba kokowa da za a wa ƙarƙashin ministan na wasanni da kuma federation ta ƙasa babu shakka kokowa ce wadda za a yi babbar kokowa wadda sai wanda ya zaka da idanu ne ya gani shi zai ba da labarin wadda an kai babu shakka wannan kokowa an haɗa gaggaruman manya-manyan 'yan kokowa a cikin ƙasarmu waɗanda za a shirin gurmozo nan gaban shugabanni na soji a tabbatar da cewa kowace wasanni da za a shirin budawa a ranar 26 ga wannan wata za a fara shagulgulan wasanni ranar 27 ga wannan wata ran nan ne za a shirin fara kowa a cikin wannan kira da an kai za ku ji sunayen 'yan kokowa ɗaya biye da ɗaya kamar yadda aka tsaro shi daga kowace jiha zuwa wata jiha amma in tabbatar san muku kowace jiha ita ta yarda da ɗan kokowa da tabbado dalilin haka duk wanda ya ji suna ɗan kokowa ya tabbatar da cewa daga jihar su ne aka bado shi to ubangiji allah shi kai mana lokaci Allah ya sa da mu za a wannan lokaci da an kaɗi ba. Kataki na hamidin baran mai ba. Kataki na hamidin baba Hamza. Dare ya kacin doki doki in ya mace a ja shi a kai daji. Allah Aikin so da yarda za shi zama dole kamar kuna ganin sagalo ya ce aiki ya aiki aikin so da yarda za shi zama dole babu shakka 'yan kokowa waɗanda aka kira daga jaha zuwa jaha, in kuka koma birnin agadas an bado ayuba hassan kana aibo hassan dogo mai dogon zamani in kuka koma na biyunsu shine ali umaru daga can birnin agadas birnin doso aka ba da la ilaha illallah innahu min sulaimana an ka bado babbar tahiya sarkin sarakuna isaka isaka wanda ya iya ya huta babu shakka a cikin wannan karo da za a yi dosa ta ba da kadiri abdu isaka isaka sarkin sarakuna a cikin wannan kokowa da za a haɗawa a cikin birnin yamai na biyu na shine modi usman mudi usman na doso na in muka koma can birnin tawa aka ba da nura hassan na abdulsalami sumaila na tawa birnin yamai aka ba da sabon abdullahi da abdulrashid shagon yakuba in kuka koma birnin talaberi za ku ilke tsohon sarki usman hassan a can birnin talaberi sa'an nan na biyun shi shine sarɗe mai shiga jiki haliru aminu sa'an birnin difa kunama mai shiryayyun kaya mansur isa sa'an nan na biyu ne lawali ibrahim sa'an in kuka koma birnin maraɗi ta ɗan kulo da kowa sarki aka ba da ɗan galadima mati sula guga na biyun shi shine gajeren ramin shibika a yi ka tsawo ka yi su albarka sani habu sa'an nan birnin da magaram aka ba da rufa'i goga da shi da rabiwa abdu kan kura wanda ke son kokowa shi zabura can wannan hili na kokowa wanda annan wadata a nan delit babu shakka za ka iske wannan karo ɗana ashirin da bakwai ga wannan wata da marece za a shirin harawa kuma za a yi renon takanik da sahiyar ranar ashirin da bakwai ga wata za a renon takanik saboda haka a tabbatar da waɗanda za su karawa da wani da karo da karo wace jiha za ta kara da wata babu shakka idan kuka yi haka kuka zabura to za ku iske duk abin da kuka san ku gani a cikin wannan hili na nan wadata arandelit wanda ya iya ya huta da rai aka yi in ji matacce shehu malam shehu ya yi min kyautar doki kada wani biyar malam saboda ɗanai yabba haka ne rayuwa take ta duniya wanda adda rai da shi aka yi babu shakka ranar da aka keɓe wadda za a wannan kokowa za a yi ta ƙarƙashin ministan na wasanni kuma da federation ta ƙasa wanda ke jagorancinta shine fajiran ofana musa wanda za su tsara wannan kokowa a ƙarƙashin ministar na wasanni babu shakka dukkan wanda aka kira ranar nan karta wuce ba a zo ba dalilin haka 'yan ƙasa masu mu sai mu addu'a ubangiji allah shi ƙara ma mu zaman lahiya in dai ga zaman lahiya da kwanciyar hankali babu shakka dukkan wata al'adodi da ake na gargajiya babu shakka an ce a maido su dalila haka aka buɗe wannan wasa ta shekara guda da hawan iko na sojoji dalila haka aka tsara wannan kokowa ana cikin birnin yamai bayan ta daɗa sai a kwarari can tattawa wadda za a shirin yi shashin daga wata mai shirin kamawa wata na ut ubangiji allah shi gwada mana hizan da mu za a yi daga na kuma mai da lailo ko gubta buza nake tura muku wannan labari kamar yadda yake